This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha tara da arba'in da ɗaya da talatin da ɗaya da wurare biyu a kan mita arba'in da tara da mita sittin da kilo has dubu ɗaya ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. Masu sauraron ma ƙasar jamhuriyar Nijar na iya kama shirye-shiryen namu ta FM ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niyya FM a birnin Kwanni ko kuma ku ji mu ko da yaushe kuma daga ko ina ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com. Masauraran mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrawu daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirye-shiryen sahiyan nan ta Juma'a da watan dukan kukuna cikin ƙoshin lahiya. Ka mu ci gaba ga muhimman kanin labaran duniya. 'Yan sanda sun kama mutane bakwai a Majalisar Tarayya ta Najeriya a jiya Alhamis. Shugaba Barack Obama ya yi shelar yin wata gawurtacciyar kwaskwarima a bangaren shige da fice na Amurka. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry na birnin Biyana don yin wata muhimmiyar tattaunawa kan batun nukiliyar Iran. Duka duniya ta shaida abin da ya faru jiya Alhamis tsakanin 'yan sandan Najeriya da 'yan majalisar wakilan kasar, wanda hakan ya harzika 'yan majalisar yanzu haka dai suna shirin kaddamar da matakin tsige shugaba Goodluck Jonathan. Madina Dauda tana tahe da rahoton. Shi ma gwamnan jihar Sokoto Aliyu Magatakardawa Mako ya yi magana akan abin da ya faru a majalisar wakilan inda ya ce shugaba Jonathan ya zub da mutuncin Najeriya idan duniya. Za ku ji tattaunawar shi da Sale Shehu Ashaka. shaka. Kamar kowace Juma'a Jummai Ali na tahe da shirin lahiya uwar jiki, amma duka sai bayan cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. 'Yan sanda sun kama mutane bakwai a Majalisar Tarayya ta Najeriya a jiya Alhamis. a daidai lokacin da jami'an tsaro ke kokarin hana kakakin majalisar wakilai shiga cikin ginin majalisar mai magana da yawun hukumar 'yan sandan najeriya emmanuel ojuku ya gaya muryar amurka cewa 'yan sandan sun harba barkonon tsohuwa ne lokacin da aka shiga fafatawa tsakanin jami'an tsaro da magoya bayan kakakin majalisar wakilai aminu waziri tambuwal su kimanin 200 da an yi zaman na jiya alhamis da ya zama karo na farko tun bayan da tambuwal ya kuhular da jam'iyyar pdp mai mulki ta wajen canza sheka zuwa jam'iyyar adawa ta apc 'yan majalisar na kan taruwa ne don yin muhawara kan bukatar shugaba gullar janatan ta tsawaita dokar ta bacin da aka kafa a jihohi uku na arewa maso gabashin kasar inda sojoji ke gwabzawa da 'yan kungiyar boko haram masu tsauran ra'ayi wani mai magana da yawun tambowal ya ce daga bisani kakakin ya samu shiga ginin majalisar tarayyar inda ya gana da sanatoci kafin daga baya ya kuma yi ganawar sirri da 'yan uwansu 'yan majalisar wakilai 'yan majalisar wakilan sun yanke shawarar cewa shugaba jonathan ya ci gaba da yakar 'yan boko haram har sai lokacin da suka samu sukunin jefa ƙuri'a kan buƙatarsa ta tsawaita dokar taɓacin. shugaba barack obama ya yi shelar yin wata gawurtacciyar kwaskwarima a bangaren shige da hicin kasar yana mai bayyana shirin da cewa mataki ne na tsaka-tsaki wanda ba ahuwa ce barkatai ba kuma ba ta kora ɗimbin mutane ba ce wanda hakan ba ma mai yiwuwa ba ne. shugaban ya zayyana matakan da ya ɗauka bisa ga ikon shi na shugaban ƙasa a wani jawabin shi da aka yada ta gidan talbijin ga amurkawa da daren jiya alhamis inda ya yi gaban kan shi banda majalisar tarayyar ƙasar ya kuma kuhular da 'yan jam'iyyar republican waɗanda a da suka ce za su hana shi Mr. Obama ya ce kowa da ya san cewa bangaren shige da hicen Amurka ya su kurkuce da dadewa, ya kuma ce waɗanda suka zo ƙasar ta halastarciyar hanya ba su ji daɗin waɗanda suka saba ma doka ba. to amma ya ce bakin hauren da suka yi fiye da shekaru biyar a nan amurka kuma suke da 'ya'ya amurkawa ko kuma masu takardun izinin zama daga yanzu za su iya zama a ƙasar na wucin gadi ba tare da tsoron yiwuwar a kore su ba to amma sai an bincika an gaba miyagu ba ne kuma su kasance masu niyyar biyan haraji Mr. Obama ya ce wannan zai sa irin waɗannan mutane su hito daga ɓuya su kuma riƙa bin doka. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry na birnin Biyana don yin wata muhimmiyar tattaunawa kan batun nukiliyar Iran. a yayin da wa'adin cimma cikakkiyar yarjejeniya kan shirin nukiliyar ta iran ke ƙara karatuwa kerry ya shirya ganawa da ministan harkokin wajen iran muhammad javad zarif da kuma babbar jami'ar harkokin wajen tarayyar turai catherine ashton a bayan fagen tattaunawar da zumar cimma maslaha kafin wa'adin na ranar litini tun da farko a jiya alhamis din a birnin paris kerry ya ce manyan kasashen duniya sun haɗa kai wajen neman cimma yarjejeniya kan shirin nukiliyar na iran to amma fa ba yarjejeniya kowace iri iriya kawai suke so ba ya ce ba a tattauna kan tsawaita wa'adin bayan litini ba Ƙasar Iran da wani gungun manyan ƙasashen duniya ciki har da Amurka da Birtaniya da China da Faransa da Rasha da Jamus sun shafe shekara guda suna ta ƙoƙarin neman cimma maslaha. Sakatare jana na Majalisar Ɗinkin Duniya Banki Mun ya yi kira ga dukkanin ɓangarorin da su nuna sassauci da kuma hikima da niyya kamar yadda ya kamata don a kammala tattaunawar cikin nasara. ya ce yana fatan cewa cimma cikakkiyar yarjejeniya da kowane bangare ya amince da ita zai ba da karfin gwiwar cewa shirin nukiliyar iran na zaman lafiya ne a halin da ake ciki kuma shugaban hukumar sa ido kan harkokin nukiliya ta duniya iaea e a takaice ya ce iran ba ta bayar da cikakken bayani game da nazarin makaman nukiliya da ake zargin ta da yi a wani jawabin da ya yi ma kwamitin zartaswa na hukumar a birnin biyana yukiya amanu ya yi kira ga iran da ta ba da wadata hukumar ta iaea e da dukkanin takardun bayanan da ake bukata cikin lokaci da bayanin wurare da sinadarai da kuma ma'aikata. Mataimakin shugaban kasar Amurka Joe Biden ya isa kasar Ukraine don tattaunawa da shugabannin kasar game da yiwuwar samar da wani ƙarin tallahi ga kasar ta Ukraine a yayin da take hwahwatawa da 'yan aware masu ra'ayin Rasha dabra da kan iyakar kasar ta Rasha. Yau Juma'a Biden zai gana da shugaba Petro Poroshenko da kuma Prime Minister Arseniy Yatsenyuk a yayin da ake ta takaddama a kan sabunta kiraye-kirayen Amurka ta samar da tallahin makamai ga sojojin Ukraine. Ba a yi cikakken bayani akan makasudin ziyarar ta Biden ba, to amma a ranar Laraba mutumin da shugaba Barack Obama ya naɗa don cike matsayi na biyu a ma'aikatar harkokin waje ya ce ya kamata hwadar White House ta fara tunanin sama ma Ukraine makamai da kuma kayan kare kai. Tony Blinken ya gaya ma kwamitin harkokin waje na Majalisar Dattawa cewa samar da makamai ga sojojin Ukraine zai sa Rasha ta sake tunani game da goyon bayan da take ba ma 'yan tawaye. Labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. da alama dai majalisar dokokin najeriya da kwadar shugaban kasar goodluck ebele jonathan sun kama hanyar raba gari kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da madina dauda ta aiko mana daga abuja akan yunkurin da majalisar wakilai ta fara yi da nihin tsige shugaban kasar bayan wulakancin da 'yan sanda suka yi musu jiya alhamis da barkonan tsohuwa Da alamun dai sannu a hankali ana ƙara jan layi a tsakanin fadar shugaban Najeriya da majalisar dokokin ƙasar. Domin kuwa yunkurin hana 'yan majalisar shiga ya sanya su amfani da ƙarfin tuwo suka ɓalla ƙofar kafin shugaban majalisar wakilai ya samu kutsa kai yayin da wasu 'yan majalisar da dama sai dai tsallaka katangar wayar tamkar baki a gida da suke da izinin shiga ko da babu sallama ga dai yadda suka yi amfani da ƙarfi kamar haka What Jajircewa da 'yan majalisar suka yi ya sanya su samun uzurin kai ga zama na sa'o'i biyu kafin su watse bisa cewa ba za su tattauna buƙatar shugaban ƙasar ba. Maimakon haka ma sun fara shirin tsige shi ne kamar yadda Honorable Shu'aibu Gwanda Gobir ya bayyana mani. Yanzu mun fara sa ma tsigewa ko koran shugaban ƙasa daga kan kujerarsa domin ya kasa ya kasa tsare tsarin mulkin ƙasar nan ya kasa kare 'yan ƙasar nan daga hare-haren boko haram ya kuma kasa daga ƙasar nan a idon duniya ba ta da wata daraja ko ina na yau ɗan najeriya in ka je a wulakance kake don haka bai da wani amfani ya zauna a ofishin shugaban kasa don bai cancanta ya zan shugaban jama'a ba eh, in dai shugaban ijo zai zama sai zama shugaban ijo ya bari wani dan Najeriya wanda ke da kishin ƙasar ya zai shine shugaban Najeriya. Barazana ta zahiri da ake ganin ana yi wa dimokuraɗiyyar Najeriya a yanzu musamman yadda jami'an tsaro suka kutsa kai a zauren majalisar ya kasance abin damuwa ga 'yan majalisar da dama kamar yadda Honorable Hamis mai lantarki ya yi bayani. Sojoji da security an yi domin su kare jama'a ne an wawwatsa mana tiyagas da kyar muka shiga cikin gidan nan to wannan ba musamman san irin niyya ba ne kuma eh, muna ganin ganin dai wannan jama'a su za su yi jojin ga irin halin sun turo mu mu wakilce su domin mu cire musu kitse a wuta amma kuma ga irin halayen da muke samun kanmu ba don komi ba saboda mun tsaya akan gaskiya mun tsaya akan abun da ya kamata a yi abun da talaka yake so a ƙasar nan ba wai a zo a yi ta amfani da kuɗin ƙasar nan ana wani maganan karyan state of emergency ana zuba kuɗi kuma ba ma ganin komi a ƙasa. A halin yanzu menene makomar wasikar tsawaita dokar ta ɓacin da shugaba Goodluck Jonathan ya aike wa majalisar? Tambayar kenan da na yi wa Garba Datti, mataimakin mai tsawatarwa na marasa rinjaye a majalisar wakilai. In dai yana son sai dai sanda kuma majalisa ta sake dawa ya sake rubuta wani sabon wasiƙa. Tunda wannan da ya riga daga yau ike karewa. kuma bai da hurumin da zai ci gaba a ya bugi gaban kanshi ya yi dokan taɓacin shi kaɗai sai dai a mazaunin shi na shugaba kamar da na faɗa ana tashin hankali akwai ɓangaren tsarin mulki da ya ba shi dama a ya tura sojoji su je wurin amma dokan taɓacin ne dai yanzu babu ita ga majalisar dattawa ma dai duka kanwar ja ce don su ma sun sanar da ɗaga zamansu bisa dalilai na fesa barkonon tsohuwa da bai bar kowa ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To har wa yau dai game da wannan abun kunyar da ya faru jiya Alhamis a Majalisar Wakilan ta Najeriya wanda ya ba duka duniya mamaki. Gwamnan jihar Sokoto Aliyu Magatakar Mako ya bayyana takaicin shi a tattauna wasu da Sale Shehu Ashaka. wal abin da muka gani shine shugaban kasa goodluck ya kare jimin najeriya daga idon duniya ya kare jimin najeriya ga 'yan najeriya kuma najeriya tana bisa ga mataki na lalacewa ba ci gaba ba domin inda aka ce kasa babu doka babu law and order to kasa ta lalace to da in ka lura buddu fama da muke yi da matsanancin rashin tsaro cikin wasu sassa na wannan kasa har yanzu wannan bai ma shiga wani tarayya jin kunya ba ta yi matsawaci ta yi tsaye daga cewa ta yi wani abin jama'a za su wuce lai ta kwasa ba hakuri ta ta ƙara kawo shi ta ƙara ta ƙasar ta halin abubuwan da suke suka sa doka su kansu shugabannin tsaro da aka ba da ma suna wannan abin abin kunya ne sun yi abin kunya sun kada girman kasa sun kada girman sun kada girman su a ce musamman mutum mai mukamin babban sautin da kasa ne sanda a ce wani ba shi umarni ya ce abin da ba daidai ba ce shi ai abin lalace muna sale to ganin cewa to a hukumance kaman ku jam'iyya akwai wani mataki da za ku dauka ganin wannan abin da aka yi yau kwarai eh, eh, ko sale yanzu haka muna kan taro za mu dauki mataki haɗaɗɗe kuma za mu nemi Najeriya su ba mu goyon ba dauki matakin da ya kamata domin kasar Najeriya ta kowa da kowace kuma dole a tsaye a tabbatar akwai akwai dokar oda a Najeriya da mu tsaye bace mun san cewa suna da mugun manufa zuwa ga wannan dana mu dan uwan mu kuma ba za mu yarda kuma da Allah za mu tsaya da shi komai wa kuma da za mu tsaya da shi kuma Allah Allah zai shi nasara fatan mu shine Allah kama Najeriya zama lahiya mai dorewa bayanin da muke cewa misali gwamnati ita ce kan tsaye ga kawo da shankali da hana zama lahiya domin ɗaya manufar bukatar rai bukatar zuciya sun rai da mutum guda in ka duba ana ta kai ruwa rana wajen cewa majalisar dattawa da dama sun tsaya cewa wajen cewa ba za su yadda a ƙara wannan dokar ta ɓaci ba kamar kai menene ra'ayinka akan wannan abu to kafin na ra'ayi sallai kai dokar ta ta amfani me hana abin da aka son aiko ta ɓaci don a ga tashirin ta duk wani annabi ya san wanda ka duka da ta ɓaci a jihar Borno da Yobe da adama ba ta yi tasiri ba ta yi amfani ba to yanzu har an kuma ga yan taurin suke aiki wai soja na bayan taurin tauri zabban kunya Najeriya ka san sai Allah ya samu daga duk wani mai hake tsaro Najeriya sai Allah ya samu daga shi domin ya ce ma Najeriya ce ma yan Najeriya kamata yau a ce mai bashi ƙasa shawara da kan tsaro da shi ba da basu da yansa da shi shigo soja duk a ce yau sun bar aikinsu gwamnan jihar sokoto kenan Aliyu magatakardawan to shi ma barista Ibrahim Bello na majalisar wakilai ya bayyana abubuwan da suka wakana sannan ya ƙaryata bayanin da 'yan sandan Najeriya suka yi akan al'amarin za ku ji cikakken rahoton a dandalin voa.com da karhe bakwai na wannan sahiya yanzu gajin mai Ali da shirin lahiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Wani bincike ya nuna cewa kowane mutum ɗaya daga cikin mutanen hudu a Najeriya yana fuskantar haɗarin kamuwa da ciwon hawan jini. Za mu dubi wannan al'amari. Sa'annan kuma za ku ji abin da ya sa ƙungiyar masu fama da cutar fara da ake cewa sickle cell anemia da turanci a jihar Bauchi ta koka. kafin idan akwai sauran lokaci ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Wani bincike da Jami'ar Edinburgh na yankin Scotland a Ingila ya yi ya gano cewa kowane mutum ɗaya daga cikin mutane hudu na fuskantar kasadar kamuwa da ciwon hawan jini. Baya ga haka kuma ciwon hawan jini na ɗaya daga cikin cututtukan da suke hallaka jama'a ba tare da mutum ya san ya kamu da cutar ba. Domin sanin dalili na tuntuɓi Dr. Balaraba Sani Garko, ƙwararre a kan ciwon hawan jini da sauran cututtukan da suka danganci numfashi a asibitin koyarwa ta Amadu Bello da ke Shika Zaria. ga kuma bayanin da ya fara yi man. Wannan eh, ba ba mamaki a ciki saboda shi hawan jini yana da nasaba da gado wato wanda suke sun gaji watakila yanayin cewa za su iya samun hawan jini daga iyaye da kakanni to sai kuma waɗansu matsaloli na rayuwa kamar inda ake zaune yanayin aikin da suke yi da kuma watakila yanayin irin nau'in abinci da kuma zirga-zirgar yau da kullum sai ta fito da shi to yanayin da ake zaune yanzu a najeriya idan ma mutum watakila ya gado hawan jini na sai zamana kuma bai nuna shi ba to yanayin yau da take a najeriya dole hawan jini zai fito saboda haka wannan magana ta su da suka yi tana kan tirba ina ganin watakila daidai ne babu mamaki. To ya za a yi wace shawara za a ba mutane kenan tunda ana faɗin cewa kowane mutum ɗaya cikin mutane hudu a Najeriya yana da kasadar ko kuma fuskantar haɗarin kamuwa da ciwon hawan jini ko kuma yana fama da ciwon hawan jini din wani kira za a yi wani bayani za a ma mutane eto eh shi hawan jini akwai hanyoyi na shawo kansa wanda ake kiransu na farko akwai prevention primary prevention shine mutane su yi kokari watakila su rika motsa jiki a kiyaye abinci da yake da yawan gishiri a cikinsa a yawaita cin 'ya'yan itace haka da watakila 'ya'yan gabin ganyaye haka da sauransu sannan a rika motsa jiki sosai motsa jikin nan ba sai mutum ya je na ta gudu ko yana abin nan bai zama ne da yawancin abubuwan da mutum zai iya yi watakila da kafa kamar za a je unguwa ya taka ya tafi in kuma ofis ne nan da nan ba sai an hau lifta ba da sauransu to duk waɗannan za su iya taimako watakila su shawo kan yiwuwar mutum ma ya fito da hawan jin da yake jikinsa wanda watakila ya gado. Eh, sannan kuma dole a Eh, ci gaba. Eh, sannan kuma dole mutum akai akai watakila duk wata watakila hudu ko biyar ko wata shida shida kowa je asibiti a rika aunawa a gane saboda shi hawan jini abu ne da yake fitowa a hankali idan aka auna da wuri aka fahimta to fara magani akan lokaci ma shi ma yana iya taimakawa wajen rage matsalolin da suke tattare da shi. To wannan bincike na masana jami'ar Edinburgh din kuma sun ce wai ana samun karuwar ciwon hawan jini ne a sakamakon kwaikwayon rayuwar turawa da ake yi to waɗannan definitely eh to waɗannan abubuwa na turawa mutane suke kwaikwayo a kin gani yanzu duk abubuwan da mutane suke mu'amala da su watakila ko kuma suke ci na abinci da muka saba na gargajiya misali a yi tuwo na datsa watakila ko a samu ganyaye a dafa da rana misali wani lokacin a wani ƙauyen ai kunu ma za a yi kowa ya sha watakila ko a dafa zogala da kuli kowa ya ci to yanzu ina yanzu rayuwa ta canza you da an tashi za a je Mr. Big a siyo kayan abinci watakila a tafi wani dai dan wani itiri uh, haka ko inda ake cin abinci misali a je a zauna a debo abinci mai maiko mai yawan carbohydrate wanda zai kara sa kiba da sauransu to ina ga wannan shine kwaikwayon sannan kuma kwaikwayon da muke na biyu shine duk inda mutum zai tafi nan da nan watakila sai an hau mota ko a hau babur uh, kuma watakila bene ne sai an hau lifta kuma mutum ya ma zanawa a ofis ma talabijin a tashi a kunna ma ba zai yi ba sai a sa remote yanzu har labule ma remote control ake sa shi <laughs> saboda kada a motsa jiki to duk waɗannan rayuwa ce wadda watakila turawa suka zo mana da ita wadda take sa mutum ya zama yana ba shi da kuzari yana da kasala da su. to a saboda haka kyashin da suka yi cewa a shekara ta dubu biyu da goma an gado cewa fiye da mutane miliyan ashirin a najeriya ne suke fama da ciwon hawan jini. eh ina ga ya ma wuce haka akwai binciken da ya nuna kamar miliyan mutum miliyan talatin actually masu hawan jini a Najeriya. su ya ce wai kuma wai cutar za ta za ta yi ta karuwa har zuwa miliyan talatin da tara amma wai nan da shekara ta dubu biyu da talatin kai kuma ka ce yanzu ma ya kai miliyan talatin da tara yanzu ma ya kai miliyan talatin eh, yanzu ma mutane da suke da hawan jini za su kai miliyan talatin a Najeriya. Naka kiyasta cewa muna da mutum miliyan ɗari da sittin akalla. kuma ka ce gado kawai ake yi ba wasu matsalolin da suke sa kamu da ciwon hawan jini sai ka abin da nake cewa shine duk kamar da hawan jini da ciwon siga iyaye da kakanni suke ba da gado yara su gada daga gurinsu ai abubuwan da mutum yake gada a gurin iyayensa mahaifi mace da mahaifi namiji sun kai miliyan ɗari da ashirin uwa za ta ba da watakila yanayin rayuwa miliyan sittin uba zai ba bada miliyan 60 miliyan 120 kuma cikin wannan abubuwan halittar gadon da ake halitta tsawon mutum ɗaya ne a ciki kalan jiki baki ko fari ɗaya ne kalan gashi ɗaya ne watakila yanayin mu'amalarsa mai fushi ne ko mara fushi ɗaya ne ba zai ah. yi mutum ya fito da duk waɗannan a rayuwar shi ba eh abin da nake nufi ce eh, baya ga gadon ciwon hawan jini din gado kawai ake mm. ba abubuwan da suke sa ciwon eh ai bayanin da nake miki da kin sakin fahimta cewa dan mutum ya gada kuma ba dole ya nuna shi a rayuwarsa ba saboda abubuwan da ake gada suna da yawa to hmm. akwai matsaloli na rayuwa kamar su shan taba rashin motsa jiki wanda suke fito da wannan gadan sai mutum ya samu shi yasa zaki ga a gida ɗaya wani yana da hawan jini wani bai da shi kuma duk sun gada eh. in mutum ya kula kenan ko da ya gado din ba lalle bane ciwon ya bayyana a jikinsa sosai kuwa ai shi yasa zaki ga wadansu ko yan biyu ne misali wani yake zaune a cikin wani kuma yana kauye na kauye nan da wuya shiga ya samu matsala wani ne saboda har yin rayuwar kauye a tafi a ƙasa a je a yi noma a hau keke a yi ta motsa jiki na birni kuma yana nan yana jin daɗi to ai akwai wannan binciken da aka nuna cewa din wanda suke rayuwa irin ta kauye ba su cika fito da wannan kayan abin da suka gada ba da hawan jini da ciwon sugan duka bai cika fitowa a jikinsu ba ga da kulawa da lahiyanmu mai sama Allah ya su kai a ga da likita bokan turai a sosai na ce a ga da likita bokan turai a sosai To daga can Baucin Yakubu kuma wakilin sashen Hausa, Amina Abdullahi Girbu ta aiko da rahoton cewa Ƙungiyar masu fama da cutar fara da ake cewa sickle cells da turanci a jihar Bauchi ta koka game da yanayin da take ciki na ƙarancin magunguna da kuma gadaje a asibiti. Malama Hajar Sani ita ce shugaban kungiyar masu fama da laulayin ta koka kan yadda gwamnati ta yi watsi da su. Cikin nan kowane gado feshin biyu ne, Kasu dai sikila ne dukansu wani gadon ma mutum uku ne. Mun kai iya mu saboda halin yadda muke mu nan ba kaɗan muke ba. Kin garin Bauchi a yanzu a takaice mun kai mu dubu goma. Mu muna kukan da a taimake mu a ba mu santa namu masu kuɗin garin nan ba su fito sun tallafa mana ba ita kanta gwamnatin da take kokarin ta tallafa mana to ko tana yi bai zuwa gangan mu ne gaskiya mu kan bamu gani ba in ma rijiya ta bada ruwa to guga tana hanawa tun magani eh ga tun magani to mu kan bamu isa mu ce eh sun bayar ko basu bayar ba dan bamu gani ba amma kai ni ban ga wani kungiyar da suka zo gurin mu ma tukuna yanzu su mana wani tallafi ba kungiyar mu mun kai kamar mu dubu goma in ma bamu haura ba gaskiya maganan jini jini kan daga cikin garin Bauchi kai har zuwa ƙauyukan jihar Bauchi har zuwa ko ina duk wanda yake da niyan taimakon sikila don Allah don Annabi muna neman taimakon. taimako akan maganan jini tare mutum goma ana maza maza sa musu jini mu firij din da muke ajiyan jini ba mu da shi gwamnatin jihar Bauchi kaman bata nan kaman bata cikin garin Bauchi bata san wahalan da yan sikilan Bauchi suke ciki ba yanzu a ranar Juma'a akan rashin jini muna kallon wata yarinya yar shekara goma sha takwas haka Allah ya dauki rayuwanta saboda ba mu da emergency nin jini malama Hajara shugaban kungiyar masu fama da cutar laulayi wato sikila ita ma Zainab Umar kokawa ta a gaskiya muna neman dauki da gudunmawa a gungun gwamnati ta taimaka mana halin da muke ciki tunda wani ma baka san inda ya fito ba in kuka zo gurin nan dole ku zama uwa ɗaya uba ɗaya haka ake haƙuri da juna amma muna neman taimako a taimaka mana da gun kwanciya da magani ana taimaka mana wani dai zo mai kamar mai 'ya'ya biyu ka zo da ɗaya an biyo ka da ɗaya don haka muna neman gudunmawa a gun gwamnati zainab umar kenan na tambayi dr damina muhammad babban likita a fannin sikila wal wannan matsala ne ta taso wanda da akwai bukatan a samu wurin da za a ajiye su amma a yanzu kin san halin da ake ciki an asibitin mu na da an baiwa gwamnatin tarayya sun maida shi asibitin koyarwa bakar tafa balewa university sannan namu wanda aka yi relocating a bakas har yanzu ba a kare ginin ba so shi yasa ake ta samun wannan matsaloli amma dai da za a samu wuri wadatacce inda za a accommodating din su kamar yadda kika lura da kika shiga ciki din ba mu ma da damun ajiye maza a wannan wurin mata ne da yara kanana ma haka ma ya karanta tabbas su kwatanta kamar su ciwon tsida hiv wanda ƙungiyoyi na duniya masu kan su taimaka musu su masu ciwon sikila ba su yi wannan sa'an ba don wannan taimako din kan babu shi kwata-kwata. Dr. Damina Muhammad babban likita mai kula da masu fama da laulayi wato sickle cells anemia. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. Najeriya. sauraro a saboda ƙurewar lokaci ba za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko ba muna fatar za a gafarce mu sai makon gobe idan allah ya kai mu a halin yanzu kuwa jimai ali ke fatar a huta lafiya Yanzu kuma ga baban Laila Ibrahim Ka'almasi Garba da takaitattun labaran duniya. 'Yan sanda sun kama mutane bakwai a Majalisar Tarayya ta Najeriya a jiya Alhamis a daidai lokacin da jami'an tsaro ke kokarin hana kakakin Majalisar Wakilai shiga ginin Majalisar. Mai magana da yawun hukumar 'yan sandan Najeriya Emmanuel Ojukwu ya gaya muryar Amurka cewa 'yan sanda sun harba barkonon tsohuwa ne lokacin da aka shiga fafatawa tsakanin jami'an tsaro da magoya bayan kakakin Majalisar Wakilai Aminu Waziri Tambuwal su kimanin 200. shugaba barack obama ya yi shelar yin wata gawurtacciyar kuskurema a bangaren shige da fice na kasar yana mai bayyana shirin da cewa mataki ne na tsaka-tsaki wanda ba huwa bacci barkatai kuma ba ta korar ɗimbin mutane ba ne wanda hakan ba ma mai yiwuwa ba ne sakataren harkokin wajen amurka john kerry na birnin biyana don yin wata muhimmiyar tattaunawa kan batun nukiliyar iran a yayin da wa'adin cimma cikakkiyar yarjejeniya kan shirin nukiliyar ta iran ke ƙara karatuwa keri ya shiga ganawa da ministan harkokin wajen iran muhammad javad zarif da kuma babbar jami'ar harkokin wajen tarayyar turai kashirin ashton kan batun Da takaitattun labaran da muka ka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da hantsi da izinin Allah mu sake dawo muku da wasu rahotanni har guda hudu ɗaya daga Kano, ɗaya daga Adamawa, ɗaya daga jihar Niger da kuma ɗaya daga jihar Borno. Ka mu sallama da ku ga gaisuwar fatan alheri da sada zumunci da kuma barka da juma'a zuwa ga Mrs. modibbo Hajiya Hadiza Hamidu ta Federal Mortgage Bank a lahiyar jihar Nasarawa wadda a kwanakin baya ta kawo mana ziyara hannan sashen Hausa. da fatan ta koma gida lahiya kuma ta iske iyalai da duka 'yan uwa da abokan arziki lami lahiya amin yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da dudone bahir wanda ya haɗa mana sauti da injiniya mo mr jimmy cook ne ce ta ku halima jimarau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai an jima da hantsi idan allah ubangiji ya gwada mana. This program has come to you from the Voice of America, Washington.